wallahi sai na tsaya yi maka kwalliya ko biki kwalliya ba ni dai ne a guri wallahi mutanen arziki ba sa karewa wallahi kaga zaka ake a nan ko naga kowa wai me ake yi ne alinya ce ake wutan da ita kai me ake yi da Allah je mai je ne eh ira ko shi kai Ah, zuwa na da manzuwan shi da kai ba wacce tana ina budura eh kaga yarinya ita ba shi shorudo ba motar tumatir din nan sai watan da ake da ita ta mai da kanta tasi Allah wallahi a ko kaga kai ina ga ko in gidan marai ne zo zo ubanka ne nace ubanka nace nace ubanka Da ba ku da tarbiya ba ku da tarbiya ko yanzu ku yanzu ku in ba in ba ba iskanci ba yanzu ku ko yanzu nan da duk yadda matan da suke a rafiyo wata ya fi mace wahala yanzu ku zo ku tare kan wannan ya karamar amur gaba daya ke kuma da hadama kan marayu ce ke ita ma mataki to ita haka ta yi da haushe ne ko rago iyayi kace ba ba mai tsamutar miki ba mataki haka ta yi to ki dai ki ce mata na na kore dan wala ban ubanki ba mataki ka shiga musu gida baby kaga dan ya malam ya haka nace ya tsana kenan au ba wa ku tafi ba a ku tafi ba la ha illallah kuma muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kai jama yarinya guda sai watan da ake da ita wani watan da take watan da kai da su ba ka gani a wai wai wai wai wa ka wajen wa ka zo wajen wacce yarinyar dai ba baka ji ba baby yace ma ko kishi ba su da shi yanzu ni ni ne ba sai na ba sai na nemo wani lauje na na dankara mutum ba wannan nemi dutse tunda ba sunan kowa wallahi ne wallahi wallahi mai rotsi amma an ba iskanci ba yanzu abinda mata sau koma yi kenan su kuma iyaye suna kallo abinda na dauka yan marayu ce ce ba kowa a gidan ba wanda zai tsawatar mata shi sa ta zo take ta yin wannan abun to ka ji dai uwar ce ta ce ta dasa ta dasa ta dasa foundation inna lillahi ai foundation ai uwar ce ta ce ta dasa foundation ta zo kowa ta saurare shi eh ta zo ta saurari kowa ka gan ta yayi ma ta yayi ma ta kai mata eh. wata rana ta yayi ma abin da ba uwar ba za ta iya sacewa ba za ta iya saukewa ba kwarai kuwa ka ga yanzu wayannan yaran musamman nan din nan mai bakin rigar nan ka ga wannan yaran idan ya hadde za su sha kona da wannan yarinya Allah sai dai ta dawo ya buga mata iska Tsaf zai cike ta. Kuma ta zo ta kyaɓe wa uwar. Haka Sai wani dan banza mai dan gemu wani wai wai ka ji dan banza. Shi ne jefa a kudu. Wai wai kai. La ilaha illa. Ni na ta irin irin irin irin irin irin irin yaran nan ne lada ne. Ashe ashe wai yaran nan shi ma wai yazo wai shi ma shi ne yazo. Yake kuma da dogon riga kamar ya gama kiran sallah ya karaso. Wannan ita ake cewa tasi. Amma gaskiya fi sabilillahi. Iyaye abin da kuke yi a kan 'ya'ya musamman mata wannan kwaɗayi wai to wai a ina mace ta taɓa arziki da kuɗin samari da tara ta kai miki gida kina nan kina zaune wai har da guda wata guda fa take yi yadda ta yi goshi ya ta yi goshi eh in an hana a ce an yi bakin ciki eh. yanzu haka tana nan tana zagi mu wasu yan bakin ciki ki zage mu ki zage mu gaskiya muka faɗa ki zage mu ai na ke yarinya zuwa ne mata gosulo sai ka ce katin zaɓe za a karɓa saboda Allah ya kace za a dangwala ƙuri'a to ƙuri'a ma za a dangwala ki yawan ƙuri'a ce ai da sauki ana caɓa ƙuri'a ne a to kuma dangwale kuma wannan ita aka caɓa mata uwar ta zo ta zauna eh, bata samu abin nan ba ba yadda za a fita tunda an riga an buga iska kuma wacce kenan to shi na hoti wan yake ne ina shi hoti wan ko ya wuce ne ne dan asabe dan dai na san gidan dan asabe ne nan ina yayi shi ko kwa dai shi ma an eh, abin nan din eh, abin nan asabe mutumin kirki ne wacce tafi karfin sa eh, Allah ya tafi karfin sa dan asabe mutumin kirki ne ah, yo to kuma mutumin kirki in ya tafi nema ai kaga komai ma sai a gidansa kai bai sani ba wai da rana gabo gabo haba mala yan iska kuma yaran da sanko ne da su kuma da daddare da daddare aka zo nan wurin ba sa abin da za a aikata ba a fili haba a fili kai kunya ce da su a'a kunya ce da su kuma daidai sun yawa amma dai da kasan bal ana fasin haka su dinga fasin wallahi duk macen da take tara maza a wannan zamanin billahi lazi la ila illa huwa daidai ake da an fasa ihu a gidansu tabbas iyaye ku lura da ƴaƴanku yau wallahi mafarin ɗaya mafarin kirga kun ga wannan abin da kuka kyale suna yi wallahi shine mun lalacewa shi yasa ƴaƴa suke gagara iyayensu a rasa yadda za a yi a tara ƴaƴan shegu ka rasa yadda za ka yi ai ma sata ai ma fashi ai ma waye waye duk wayannan ƴan wancan maganar wallahi duk mafi yawancin su na gaban fatiha ake cewa ko ko ba su bane to bari ku ji bari ku ji wata magana billahi allazi la ilaha illa huwa saboda an hana talla an ce talla ba kyau ana lalata leburori suna lalata ƴan mata waye suna lalata ƴan mata yau ka zo ko ka kasa wani tallan a kofar gida don wannan talla ne dan da ba dan na san ubanta ba ita ma cewa zan iya gaba da fatiyanci ba Allah dan na san shi ne babu wannan magana amma dai dab take da ta zama ta gaba ta ci ko muku abin da ba za ku iya dauka ba dan wa'annan zakakuran mazan na rantse da Allah ba kowanne ne yake da niyyar alkhairi a ciki ba za ki tara mace namiji goma yo wani namiji ne wace mace ce za ta tunanin cewa da akwai wanda yake da niyyar alheri a zo a tare a wani gosulo a layi a kuma irin wannan yaran kuma wayannan yaran su ne mace namiji nawa take aure idan suka yi auren barin gaya ma su ne kullun suke tunanin aini da ake min gosulo ko yanzu nan ni ban zauna da kai ba na fita wallahi tallahi ga sunan manema eh, kala kala kala saboda ta tara wayannan abun ta tara matsayata nan ba ta sani ba ba za ta zama arziki ba masu harbi maharba ne nan wurin wannan gaba ɗaya dan banza mai tattara a harbe ta kuma shi kenan a samu kaga shi wannan mai dan gemu dan banza mai sanko ashe shi irin rigan nan ce daga kasa ta kasan burburi ya cikan <laughs>